السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil muna shahi na biyar muna cikin kitabul jihadi ah, malam ya ce muna akan daras an gane? fa'ala halihi wato idan an ka zo wato wurin jihadi to ashe wato kamin mu zo mu yaƙi harbawa ashe sun kawo harmaki wurin musulmi sai sun haka mutane ciki akwai ba wani an kaɗa maka taba an ɗawa mai ka taba sai zan yana cikin abin da suna kama sun kace da sun kamar sai gani mai yaƙi da sun kamar sai gani mai yaƙi sai shi wani daga cikin musulmi sai sau shi da ya sau shi ana nan ana nan shi mukatabin ga da ya zo sai kai ƙara abin nan ga jama'a musulmi da anan kuka kai ga kotu ko ga hukuma sai ce shi wa mukatabi na wannan sun ma shi ba musulmi na ba sun ce da shi yanzu kuma ga an musulmi ya kawo shi to shi ho bawan wani na mukatabi kuma nan yake to shi an magana da shi halilu yayi fa yan addal mukatibu in shi mukatabin ga ya biya samalahu kudin da an ka sai sai to ala hali in ya komo hannun mai shi yana nan da taga hali ne na kata ba a ya ƙara ba ya biya can ba eh? wa illa ko ba gane ba kai wa illa faƙin nun in ko ya kasa biyan kuɗin kataba to yana nan bawa na ƙirni ko tsohonin biyan wani abu bai fara ba to kuma malam ya ce sayidi ne ya sake shi ga wanda yake ga hannu nai ko ya wanshe shi duk gudana yana nan ƙirni kenan in alima bi milkin mu'ayyanin ta tasarrufin liya rahu to mina na a tasaruhi bisiladi kada bisiladi eh ya zan wajibi ga wanda ya amso bawa ko wanda ya amso wani abu daga cikin ganima bawa na ko wani abu bawa na in alama in ya san shi wanda ya riko shi ya san wani mutum wanda addashi shi a yananne mai mulkinsa to ya bata sauri in boya ta kai sai ya ta shi ummu walada don mi zai haka don ya baya zaɓi wani ga kayanka na amso in kana so sai ka ware kuɗi sai ka amsu kayanka in ko ba ka so ni ina son in ci gaba da amfani da shi in ko da ya karɓo ya ta sarufi bai tsaya ya nemi wani abin nan bayani ba ta sarufi ne ya shuɗe mamallaki ne bai da damar shi amshe shi ina misalin abin da an kashe shi ma ya riga ya abku in ya riga ya abku ya shuɗe kamar shari kamar abin da kamar wanda ya sawo min harbi gaba harbi ya sawo boya duk kila da ya mashi ta umu da to bari shi tambaya ce me ka tambaya in ya faɗi ba to mu zo to amma sharaɗin a ce mai shi na abin a ce tasarrufi ya shuɗe in ya huzhu ala raddihi li raddihi in ya huzhu in bai amso shi ba ala niyyati raddihi ala raddihi ala niyyati raddihi bisa ga niyyar mai da shi li raddihi ga ubangiji ne Hmm. in ku ya zan a'a shi ba na ya gani ya so shi ya so abi ne don shi ta sauri da shi ko kawai ne wannan ayi magana bi wa fi itiqil mu'ajjali mm sha a cikin zartuwar yancin mu'ajjali ba wa mu'ajjali wanda an kawa lokaci na yantuwa sai gashi an amshe shi an tada hisan ya koma dawowa shi shi na nan bisa ga wannan ko bisa ga wannan tara dudun لا أنا من نسل المتقدمين أخوي إتك أولينا كلنا عنك أولين أبي وفي إتك المعجل ها؟ صح ولمسلم أعوذ مني أعوذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبإعواذ به هذه عبارة شو هليلو يا سامو ga musulmi au zimmi ko ba zimmi don ba zimmi da alhorma rikon ma wa abu abin sun ka bashi gidansu ko kwabo bai bai wasu na sun ka ce sun ka yawo wurin harbawa sai suka ce a wani da wani da aka ce awo to ya maganar ma'araka suka ce to ba a fara shirya mata kawai an ka shirya za mu sanar da ku to ko ma za a yi awo suka ɗauko wani abu muhimmi sun ka basu ashe a dangar sun gaba sun taɓa samo shi na wajen musulmi na musulmi na ko na bazin madi sai ga sun tori shi da ina ka samu a baya na wani na na wani na eh na wani na to za a amshe shi gare a ba mai abu adini ko kawo ba a bashi halon shi can da ya ba da sun gaba wani abu bai wabe wabe bihi in ko da ya ce ta ya gane ki a wanga abuwa sun ka ce ka so an haka shi su sai sai ɗauki ɗan wani abubuwa ba su sun gaba da ceto da shi a ce na wani na sai an ka ce a bai su a shi gaba to abin nan da ya baya a bashi a jini wani wani ya ba da wani ɗan ewali to ya amshe shi bihi da iwali hmm. ha ka ji faɗin wasu kan yi amma in wancan da an ka ba abin nan bai sai ba amma ya sai ta zarsu wannan shi na yi sai su zarsu sai dai abin da ɗaya mamallaki ne ɗara wani wani maliki ya a awon za'idu amma shi wanda an mamallaki ne ya ba da kuɗi a wasu na sami ne ko kuma ya ba da abin da ya ƙaru akan kuɗi wanda an ka amso daga harbi an ka amso daga harbi amma abin da ya ƙauli a hasari ga abin da an ka manso daga ɓarawo a zuhu bil fida barawo na ce gidan kai dauke ba ka sai wani ya gani su can sai ce kai yace na yace na sai suwa na ce sato shi ni amma sai suwa da kai kana sai ka san rinja ta kai rinja ko yace to lokacin sai suwa yace to ka rubu dari yace to ga su ashe yana miliyan guda to eh to da shi nan yace ma daga kayan ka na an so maka to sai ya ba da kuɗin rubu dari aka ba shi a'a Allah ya wal asir fil mufdi min lissin ahadu bil fida'i to buzo lima mu awalin mudabbarun wa nawi usufiyat hidimatuhu amma idan sayyidi ya mu mudabbari ga wanda yake ya bashi wani iwali sai bashi mu mudabbari da abin da ya kamanci mudabbari ko da ba shi na ba to ya cika wannan abin da na mudabbarancin nai awo ya cika hidima sai to ya cika hidima sai shi wai ana bi nai shi ba wanga da sauran abu shi kawo in an a taƙan ya'yan su bi saman da kuɗi aure ma baƙe ko ku abin da ya rage shi za a ne da shi ya kawo shi gina zanɗa an yi maganganu guda biyu nan da rauna sai ku in gangariya muka ha? bismillah